بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دايزنا الله تعالى ميكوا ميكومي أيو لتنين تلاتين وعشرين لترك وطن صفر أولنا شكرا تدبو دير ليهود لتلاتين دا أكو دير دا عشرين دا أكو ga watan janairu shekara ta 2012 miladiya a darasin da ya gabata mana cikin kitabul qisas ayin na maka karanta hadisai guda biyu hadisi na farko ya bayanin bai halatta zubar da jinin mutumin da yake musulmi da ya shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah ya shaida ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzon Allah ne bai halatta a kashe wannan mutum din ba sai da ɗayan abubuwa guda uku wannan shine musuluncin da yake tun a zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala sallama shi shine kuma musuluncin da manzan Allah su tsira da amincin Allah su tabbata a garshe zo da shi na farko a sai buzani na biyu an nafsu bin nafsi na uku wa tariku lidini a farikul jama'a sai na biyu ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yadda ya mana bayanin hatsarin da ke kan jini kima shi da daji tasirinsa shi ne farkon abin da za a hisabi tsakanin mutane rana tashi alkiyama tsakanin mutane tsakanin halittu to za a fara hukunci ne akan abin da ya shafi jini da aka zuba a shi al'amarin jini ba karama al'amari bane ubangiji Allah madaukin sarki ya tsare mu da tsarewarsa za mu tashi hadisi na uku hadisi na uku a wannan babi din yana magana ne akan alƙasama kuna jina alƙasamatu bayan ka sa alfu wallam sai ka sa qafun sai ka sa sinun sai ka sa mimun sai ka sa alfu madda sai ka sa mimun ko kuma alfun an ce mamdu shine mai alhamza a karshe sai ka sa mimun sai ka sa ha'u ta'anis alqasamatu idan ka ce alqasamatu ita ce alyaminu lati yahlifu limudda'i lidda'i yahlifu almudda'i inda lauf. an ce alƙasamatu al-yamin rantsuwa ce allati ya halifin mudda'i rantsuwa ce wacce wanda yake ƙara yake rantsewa kuna ji rantsuwa ce wa yake rantsewar wanda yake ƙara yake rantsewa liddami don saboda jinin ɗan uwansa ko jinin mahaifinsa ko jinin wani nashi da aka zubar inda laufi a lokacin da aka samu alama amma ba ta bayyana ba na ce ruwa ne shi ikisa amma kuma babu tabbas shi sai ce inda lauf menene allauf eh idan aka ce allauf huwa an yi shahada shahidun wahidun ala iqrarin maqtuli qabla an yamut anna fulanan qatalani wa ya shahadu shahidani ala adawatin bainahuma aw tahdidin minhu la idan ka ce allawf shine a samu wani mutum ɗaya ya bada shaida wa huwa an shahada shahidun wahidun shine mutum guda ya bada shaida ala iqraril maqtul akan cewar wanda aka kashe dinnan yayi huruci da bakin shi qabala an yamut kafin ya mutu kuna shi ya yi huruci da bakin shi ya ce an na fulanan qatalani wane ya kashe ni wane ya kashe ni ko dami inda fulan jini na yana wurin wani jini na yana wurin wani ina fata mun gane wannan da kyau kana shanyo kwana sai ka ga wani ya danna wani ya yanke shi shi wanda kafin wanda aka kashe ko wanda aka taba ma ko wanda aka harba ko wanda aka jefa ko wanda aka mai da wani mugun aiki kafin ya mutu yana cewa wayo Allah wane ya kashe ni kun ji jumlar wayo Allah wane ya kashe ni wane ya kashe ni wane ya kashe shi wane ya kashe shi haka yake ta faɗa a samu wani mutum guda da ya bada wannan shaida yace lalle shi dai kan yana zagowa ya ji cewa wane ya kashe shi wane ya kashe shi amma bai ga lokacin da wane ya daba mai wuka ba bai ga lokacin da wane ya jefe shi ba bai ga lokacin da wane ya harbe shi ba amma lallai shi dai kan ya ji kafin ya mutu yana cewa wane ya kashe ni wane ya kashe ni mun gano wannan da kyau ɗaya kenan na biyu kuma a samu mutum biyu su ba da shaida na akwai sa'insa tsakaninsu da wanda ikisan da wanda aka kashe akwai kiyayya tsakaninsu akwai gaba ko kuma akwai zazzafin magana da ta gudana tsakaninsu watakila ya ce mai jika ka gani ko kuma ba ni ka taba ba za mu haɗu irin waɗannan lafuza ɗin suna da tasiri wurin tuhuma tsara ga mutum ya kame bakin shi Allah ta'ala ya sauwake kun ga waɗannan al'amuran da suka wakana mu kiyaye na farko babu shaida ƙarara akan cewar wani shi ikisa babu wanda ya ga lokacin da zai zaidu ikisa zaidu minan nas mun gano wannan sai dai alamat ake gani ake tattara bayanai da za su ba da cewar shi ya kisan ko ba shi ya kisa ba alama ta farko shine a samu wani mutum ya ba da shaida cewar ni dai na ji wannan mutumin da aka kashe yana cewa wane ya kashe ni wane ya kashe ni ko wane ya daba mun wuka ko wane ya harbe ni a lokacin da shi da yake ba da shaida bai ga cewar lokacin da ake harbin ba bai ga lokacin da aka daba wukar ba bai ga lokacin da aka tura rijiyar ba bai ga lokacin da yi kaza ba bai ga lokacin da yi kaza ba ɗaya kenan na biyu kuma sai a samu wani wasu mutum biyu su ce eh lalle kan sun ji akwai akwai gaba tsakaninsu tun da ya auri matan nan suka dinga sa'insa wai ai wancan ya ce budurai shi ce kun gane wannan da kyau ko ko kuma yana bin shi bashi yayi ya yi bai bashi ba ya ce to bari kawai zai san yadda zai yi kun ji jumlar zai ɗauki mataki shi bai yafe ba kuma zai ɗauki mataki kun ji irin wannan jumlolin suna da tasiri sosai da sosai wurin bincike wannan nan duk bayanai da ake tara amma ba su kai matsayin da za su ba da shaida a kan wani shi kisa ba to idan aka sami irin waɗannan al'amura ga shi wanda ake yara allauf mun fahimci wannan sai yan uwan da aka kashe su amfani da wannan damar su kai ƙara su ce wani ya kashe mu kun gani ba mu gani ba ɗaya kenan ba su ga lokacin da aka yi kisa ba kuna da shaida da suke tabbatar da wane shi ikisa a'a sai dai wane ya ce mana ya same shi kafin ya rasu yana wane ya kashe ni wane ya kashe ni wane ya daba mun wuka wane ya harbe ni wane ya harbe ni kun lura da ke ko kun ga yanzu wannan mutumin da sunan shi ya fito yana cikin waɗanda ake tuhuma cikin gaggawa an lura da ke ko ana cikin bincike sai a gano cewa lallai kan ai ya ce akwai in sa tsakaninsu na abin da ya shafi neman aure ko abin da ya shafi bashi ko abin da ya shafi gona ko abin da ya shafi fili wasu dai rikita rikita dai da ta haɗa su to a wannan lokaci ne sai yan uwan wanda aka kashe su yi rantsuwa hamsin kan suna neman jinin ɗan uwansu ba wai dan ya ce wane ya kashe ni wannan ya ba da shaida eh lalle mun ji yana cewa kafin ya mutu wani ya kashe ni wani ya harbe ni lalle waɗancan mutane biyu uku hudu sun ba da shaida cewar akwai kiyayya tsakaninsu ba wai shi kenan sai a kama wannan a kashe ba bai gama zama shaidar da za a kisa ba a'a zai zame musu shaida ne dalili da za su yi amfani da shi na su rantse rantsuwa na gugar rantsuwa rantsuwa na hambarar rantsuwa sai sun rantse hamsin billahi lazi la ilaha illa huwa wani shi ya kashe musu dan uwa nawa kenan billahi lazi la ilaha illa huwa wani shi ya kashe musu dan uwa billahi lazi la ilaha illa huwa wani shi ya kashe musu dan uwa sai sun yi wannan so nawa su hamsin eh ayo mutum daya ai ba mutum ne zai ci gadon ba ai magadan shi za su fito ya mutu ya bar ya'ya maza 25 kowa sai rantsuwa nau kenan kowa zai hamsa hamsin ko kowa zai biyu eh za su raba ne ko kuma kowa zai hamsa hamsin kowa sai ya biyu in ya rasu ya bar ya'ya hamsin kowa sai ya nawa ɗaiɗai in ya rasu ya bar ya'ya biyu kowa sai ya nawa ashirin da biyar ba in ya rasu ya bar ya'ya uku biyu maza ɗaya mace eh? in su mazan biyu ya siyi rantsuwa ashirin ashirin ita kuma? wasu albana abi hasma radiyallahu anhu qal in talaka abdullahi bin sahalin wa muhayyisatu bin masu'udin ila khaybar وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة ومحيصة وحييصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وفي حديث حماد بن زيد رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمتي قالوا أمر لم نشهد كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار وفي حديث سعيد سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم an yi butila dama fawadahu bi mi'atin min ibli sadaka wannan hadisin gaba ɗaya shine hadisin da yake magana akan alƙasama bal huwa aslun filbab wannan hadisin da muka karanta yanzu da ruwayoyinsa shine hadisin da yake magana akan alƙasama mecece alƙasama alƙasamatu alyaminu rantsuwa ba kowace rantsuwa ba allati ya halifu biha almudda'i lidam rantsuwa ce wacce wanda yake da awar jini zai rantsi inda lauf a lokacin da aka samu alama kenan ba haka kawai zai shaci face ce zai rantse su hamsin wani ne kashe musu dan uwa ba a'a kafin ya kai a kai ga rantsuwa sai an samu abin da ake kira allauf abin da ake rifa a lauf kuma ita ce wata alama wata karina da ba ta gama bayyana ba kuma wannan karina ita ce me a samu wani mutum guda ya ba da da ya ce lalle mutumin nan kafin ya rasu na ji shi yana cewa wane ya kashe ni wane ya daba mu wuka wane ya harbe ni wane ya ingiza ni rijiya ku taimake ni kun ji jumlar haka ya ta faɗa ya ta faɗa har yanzu. kun lura da ke ko sannan kuma a sami bayani na cewa lallai akwai adawa tsakanin su da wannan mutum din to daga nan sai a je maganar rantsuwa ba wai shi na sai a ɗauko wancan mutumin a yi kisasi ba ko a ce kaza a ce kaza a ce kaza alaikum yanzu gana maganar akida ne yana la ilaha illallah yana kaza yana kaza duk yayi amma abin da muka ji shine yana cewa wane ya kashe shi wane ya kashe shi wane ya kashe shi wane ya taba mai wuka wane ya taba mai wuka kaga lura da ke ko in in ahalin la ilaha illallah ne a lokacin zai fada ai ba lalle ne tabbatar da me yake fada ba wallahu a'lam alhin da ya ji cewar wani mutum ya bada shaida ya ji shi yana cewa wane ya kashe shi so ɗaya ya faɗa so biyu ya faɗa an da ji shi kuma wanda ya ji din yana da cikakken hankalin shi lokacin da ya ji sannan kuma ya ci gaba da kalmar shahada har ya rasu amma dai abin da ake nema lallai kafin ya rasu yana cikin jini ko yana cikin rijiya ko an tura shi teku yana habu yana wani ya ingiza shi lallai dai an je yana cewa wani ya tura shi teku wani ya tura shi kaza wani ya tura shi kaza wannan kenan ko kuma fasara ta biyu ta allauf wujidanul qatil fi mahalla a samu wani mutum guda a samu wani mutum an kashe shi a wani wuri au ƙarya ko kuma a wani ƙauye tsakanin wannan gari da wannan gari tsoko tsakanin wannan shiya da wannan shiya a samu wani mutum gashi na a gefe gawa ce an kashe shi baina huwa baina aliha adawatun zahira amma akwai rikici tsakanin su tsakanin mutanen wannan gari da mutanen wannan gari akwai jikakken rikici akwai fada kullum har yake an yi shekaru matakila yan nan ba sa aure yayan nan kawai kwatsam sai a samu dan nan ƙauyen a nan a kan iyakar nan da nan a mace kun ga wannan ma lauf ce alama ce amma ba cewar ba ta zama dalili kai zai kansu suke kisan ba amma alama ce da su ma za su shiga farkon waɗanda ake tuhuma wa an sahal bin abi hasma an karba wani hadisi daga sahal dan abu hasma qali yace shi wa kenan sahal bin abi hasma yace mana abi hasma ha'un sa'un mim sai ha'u ta'anis eh na ku bai zo da bi ba qali yace in talaqa abdullahi ibn sahal abdullahi dan sahal wa muhayyisatu ibn mas'ud da muhayyisatu dan mas'ud mutum nawa kenan mutum biyu sun kama hanya shine in talaqa sun kama hanya ila khaybar sun tafi kasar khaybar sun kama hanya su su biyu sun tafi khaybara wa hiya yawma idhin sulhun a wannan lokacin da suke wannan tafiyar khaybar tana karkashin kulawar manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama suna tana sulhu an yi sulhu da su kun da kyau ko za su dinga bada kaza za su dinga bada kaza ba za a taba su ba ba za su bari wani ya hada baki da su ya taba musulunci ba musulunci kuma ba zai bari a taba su ba musulunci zai dinga kulawa da su shi yasa ya kawo wani cikin baka biyu ya ce sulhu dan yana da tasiri a wurin fitar da hukunce hukunce da suka tafi suka shiga kai khaybara fatafarraqa sai suka rarrabu dogari ne kowa ya sani kun gane kowa ya tafi harkar shi in mutum biyu sun tafi kirare ko mutum uku ba kowa zai bani sai a je mu yi mahaɗa wuri guda eh da suka shiga garin sai suka rarrabu fa'ata muhayyisatu ila abdullahi ibn sahal kawai sai abdullahi sai muhayyisatu ibn mas'ud ya zo wurin abokin tafiyar shi mai suna abdullahi ibn sahal yana zuwa wa huwa yatashahatu fi damihi qatilan kawai sai gashi yana ta birgima a cikin jini kawai an kashe shi gashi nan malala cikin jini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tare tare suka shigo gari yanzu yana dawa ya samu abokin tafiyarsa cikin jini an riga an kashe shi fada fana hu sai ya mai jana'iza eh eh mana ba mun yi salata jana'iza ba kana namiji musulmi kuma ya komai zaka iya ne za ka iya haka kabari ka ɗauke shi ka mai wanka ka mai kaza ka mai jana'iza eh na yi magana cewar khaibar tana karkashin kulawar madina kuma ko da ba a cikin garin haibar ba dai ai ba zai ɗauko gawar shi ya kawo da ita madina ba ina fata mun gano wannan sai mai jana'iza to amma irin yanzu fa za ka ba da shaida sosai ko don gara ce ka sai da shi na shi ma wani sai zama wani lauf kuma na daban <laughs> ko ba ka yi ba sai ka kira yan uwan shi a waya da waye ga abin da ke faruwa yanzu yanzu nan so kana buƙatar wani ya maza ya mota ya taho ku haɗu ku biyu da kai da ɗan uwan shi musamman kana ganin cewa za a sami wani abin nan fada fanahu sai ya mai jana'iza ku lura a wannan jumlar ya zo ya same shi a mai na farko a cikin jini tunda a cikin jini ne ashe kenan an tsaga shi an daba mai wuka kenan akwai wurin abin nan akwai wurin yanka ɗaya na biyu kuma akwai jini ko ba ka yake ba don abin da ya sa gashi nan malala cikin jini fada fana sai ya jana'izarsa sun maƙadimal madinata sannan sai ya iso garin madina kaga da ya so garin madina sai ya wuce gidansu abdullahi bin sahar kenan ya je ya ce musu ga abin da ya faru ga abin da ya faru fanṭalaqa abdurrahman bin sahal wa muhayyisatu wa huwayyisatu ibna mas'udin ila annabi sallallahu alaihi wasallama yana shigowa garin madina ya je faɗa ma dan uwan wanda aka kashe sai abdurrahman dan sahal ɗan uwan wa kenan abdullahi bin sahal kaga abdullahi bin sahal abdurrahman bin sahal a cikin su aka kashe abdullahi bin sahal aka kashe sai abdurrahman bin sahal dan uwan wanda aka kisan kenan wa muhayyisatu da muhayyisatu wa kenan muhayyisatu bin abdurrahman abokin tafiya kenan eh bin mas'ud wa huwayyisatu wa huwayyisatu da huwayyisatu ibnu mas'udin shi muhayyisatu abokin tafiya da huwayyisatu dan uwan abokin tafiya tunda kan dan uwan shi ne ya kawo labari kaga yanzu dole su zama nau kenan shi ma ya rufe mai baya wurin bin abin nan din yanzu an samu mutum nau kenan uku akwai abdurrahman bin sahal dan uwan wanda aka kashe akwai muhayyisatu abokin tafiya akwai huwayyisatu dan uwan abokin tafiya mutum uku kenan sai suka kama hanya suka tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa dhahaba abdurrahman takalla sai abdurrahman ya koma gefe yana magana abdurrahman bin sahal kenan dan uwan wanda aka kashe faqal sai ma ake Allah ya ce kabbir kabbir yi kabbara mana yi kabbara faɗi magana wa huwa ahadathul qawm shi ya fi su karancin shekaru kenan da da muhayyisatu da huwayyisatu sun girme shi fasakata sai in shuru kallama sai su biyun suka ci gaba da magana faƙal sai ma'aikin Allah ya ce a tahlifuna yanzu za ku rantse wata na qatilakum ku cancanci wanda i kashe muku ɗan uwa za ku kashe za ku rantse rantsuwa hamsin a ɗauko wanda ya kashe muku ɗan uwa shi ma a kashe shi au sahibakum ko a kashe abokinku wanda ya kashe muku ɗan uwa kun lura da kyau eh a'a ba wannan suke tuhuma da ya kisa ba a kamo wancan a haibar ko a kamo ko mutanen haibar su tafaki su bada mutum guda eh kun shuru ko kuma iya inda ake zargi a kama su a zarta musu da hukunci ina ba ta mun gane wannan da kyau ko yanzu bai fito fili ba eh, eh, eh. a ah, ba shi yake magana za a kashe ba ba shi yake magana ba yanzu ana bukatar su saboda daman haibar da nan dama akwai yahudawa ne saboda ma al'asul bai yahudi tsakaninka da shi akwai sa'insa kun gane wannan da ke ko sai ma ake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce a tahlifun yanzu za ku rantse wa tastahiquna qatilakum ku cancanci wanda ya muku kisa a kamo shi aw sahibakum ko dan uwanku eh dama qatilakum jinin wanda ya muku kisa za ku rantse rantsuwa hamsin shine mala shi shine ibn da kikil ida yake cewa yustadallu bihi man yara al bil qasama wannan jumlar wanda yake ganin don maganganu ne guda biyu shi idan mutum ya idan waɗanda suke tuhuma suka yi rantsuwa hamsin a kan cewar lalle wani ne musu kisa shi za a kamo wani na aime kisasi in kisan ganganci ne a yi mishi kisa a kashe shi ko ko a kwata-kwata in dai allahu ne babu kisa sai dai a bada diya an gane jumlar ko sake maimaitawa eh in na sake maimaitawa maganar ita ce shin a kasama a rantsuwa da 'yan uwa suka yi a lokacin da ba su ga kisa ba labari aka ba su cewar wane ya ji shi yana cewa wane ya daba muka wane ya kashe ni kuma wane ya ce musu ya ce mana ai daman ya ji shi yana cewa ya je ya gani sai suka amfani da waɗannan dalilai guda biyu suka zauna suka yi rantsuwa hamsin to yanzu idan sun yi rantsuwa hamsin za a kama wannan mutumin a mai kisasi ne shi ma a kashe shi ko ko a diya za a bayar maganganu biyu malamai suka yi kuna ce na ko malikiya suka ce a za a yi kisa ne tunda anan sulama ya ce a tahlifuna wa tastahiquna dama qatilikum za ku rantse ku cancanci jinin wanda ya muku kisa in ko jininsa ne kun ga eh yawwa qalu sai suka ce wa kaifa na halif yanzu ya za mu rantse walam nashhad ba mu halarta ba walam nara ba mu ga mai ke faruwa ba in zuwa kenan waɗanda suka kai ƙara suke neman a ba su jini wanda ya musu kisa jin ɗan uwansu sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya mai daga magana ga waɗanda ake tuhuma kulura lura yawwa akwai mai tuhuma su ne waɗannan su suke tuhuma aka ce za su rantse rantsuwa hamsin yan sun yi nukul ko ba su ba an an ce an nukul a wannan shi shine ƙin rantsewa ja da baya sun ja da baya ko ba su ja da baya ba sun ce ya rasulallah ya yi mu rantse rantsuwa hamsin fa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ɗaya na bin ɗaya ɗaya na bin ɗaya sai an yi guda hamsin sai suka ce ya maki Allah ya zai mu rantsi ba mu halarta ba ba mu gani ba dan sai sun yi wannan hamsin din ne sannan suka cancanci maganar dan uwansu qal sai ma'aikin Allah ya ce fa tubri'ukum yahudu bi 50 yaminan to yanzu yahuda za su barrantar da ku da rantsuwa hamsin su su rantse su hamsin cewar ba su suka yi kisa ba eh qalu fa qalu sai suka ce kaifa na akhudhu bi aymani qaumin kufar ya rasulullah ya za mu karbi rantsuwar mutanen da suke kahirai bai hude a dan ya rantsa sau ɗari ma ba wani abu bane a wurin shi ina fata mana mun bayyance wannan da kyau fa aqalahu an sallallahu alaihi wasallam min indi sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ɗauki diyyar mutumin ya bayar ina fata mun fahimci wannan da kyau eh wannan ita ce ka'ida duk inda aka yi kisan kai wajibin hukuma ne dama ta tabbatar da tsaro to duk inda aka yi kisan kai wajibin ta ne ta ba da diya dan gaza wata ce ita ta gaza ba wai ana ce a sallam ya gaza bane a'udhu billah daman ku lura kasa ta waye ta yahudawa ce dama sulhu aka yi da su kun gane wannan da ke ko dama su su warware sulhun su ma ba wani abu bane ai dama a gaba an yi maganar cewar ko haka ko a afka musu wannan wani bangare ne na wannan riwaya din sai ma ke Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kwantar da wutar rikicin ya bayar da diyyarsa ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda me saboda yahudawa suna karkashin sulhunsa shi sa kuka ga a can cikin baka biyu ya ce wahiya yau ma'izin sulh ina fata mamayanci wannan a wannan lokacin tana karkashin sulhu to tunda an biya diyyarsa yan dole hukuma kuma za ta bi diddigin kisan dan a wanda ya son kuma a hukunta shi idan sun warware alkawari ne to daga nan sai a sani tsakaninmu da su kuma babu sulhu sai ya afka musu ko su afka ina fata mun gane al'amura din amma lallai wajibin hukuma ne duk inda aka yi kisa ba ta lalabo ba na farko ta bayar da diyya kuma ta lalabo ita sai ta karbi diyar wurin wanda ta lalabo ta hukunta shi to kuma haka lallai za ta tsaya tsayin daka wurin tabbatar da tsaro nan in ba haka ba kullum asusun ta zai dinga yin kasa wurin me wurin biyan diyya kullum zai dinga yin kasa wurin biyan diyya وفي حديث حماد بن زيد حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuqsimu khamsuna minkum ala rajulin minhum mutum hamsin za su rantse daga cikinku akan mutum guda muna ji za ku ba da mutum hamsin a cikinku su rantse ala rajulin minhum akan mutum guda daga cikinsu su yahudawa mun fahimci karatun ku da kuke tuhuma za ku ba da mutum hamsin su rantse su hamsin su rantsuwa hamsin sai su yahudawa su ba da mutum guda a kashe shi shi sa ya ce yi kusimu hamsuna minkum mutum hamsin daga cikinku za su rantse ala rajulin minhum kan mutum guda daga cikinsu da za a kashe fa yudfa'u bi rummatihi sai a bayar da diyyarsa ko a ba da igiyarsa a ratiyo shi kenan a bayar da a ratiyo shi game da ake ratiyo bawa a ce gashi ƙalu sai su da suke neman jinin ɗan uwansa da suka yi ƙara suka ce amru lam nashhad kaifa nahlif al'amarin da ba mu halarta ba labari aka zo mana da shi ya za mu rantsi eh Wannan wannan ya daidai wannan wata ruwaya ce qal sai maki Allah ya ce fatubri ukum yahudu bi aymani 50 minhu to yanzu yahudawa su ake tuhuma kenan za su barrantar da kansu za su barrantar da ku sanan tseren tsuwa hamsin. qalu sai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah qaumun kufar mutanen da suke kafirai sanan tsaye za su rantsa da Allah ne ba san girman sa ba ma qadarullah haka hi iz qalu ma anzalallahu ala bashirin min shay wa fi hadith sa'id bin ubayd a hadith sa'id bin ubayd kun ga hadisin da muka gama yanzu hadisin ammar bin zaid fa kariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yubtila damahu sai annabi sallam yaki ya bar jinin sa ya tafi haka kawai jinin wanda aka kashe yaki ya bar shi ya tafi haka kawai dahu sai ya ba da diyarsa bi mi'atin min ibilis sadaka da raƙuma ɗari na zaka da aka kawo daman su ne diyar mutum guda raƙuma ɗari haka za a ɗebo su diyar mutum guda kenan wanda asusu gwamnati take da shi da an kashe mutum biyu a can ta ɗebo raƙuma ɗari biyu ta bayar an kashe mutum uku a can ta ɗebo raƙuma ɗari uku ta bayar nau kenan ɗari biyar wani dukiya cikin kasar sati ɗaya zaka ga asusun ya fara yin kasa to haka dole ta tsaya tsayin da ta tabbatar da mutane tsaro kenan sai da mutane za su yi bacci har da munshari ɗaya kenan na gaba shin a dukiyar zakka za a cire a bayar eh, a'a ai bai ce min baitul ba sai ce min iblis sadaka kuna jina sai ce min ibili saraka kuma alhalin dukiyar zakka da aka kawo ba a fitar da diya a cikinta iman dan Allah ta'ala ya kasafta ta yace innama saraqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin fi sabilillahi bin sabil sai wasu malaman suka ce eh annabi sallam yayi yayi shikenan za a fitar khalas wasu suka ce a'a ya saya ne da kuɗinsa sa kun lura da ke ko ya sai raƙuman ne da kuɗinsa ina ba ta mun fahimci wannan da kyau kenan sai aka tura kuɗin zuwa ofishin zakka kenan suka ba da raƙuma sai aka ɗauki raƙuman kuma aka ba da su a matsayin sadaka wannan ma wasu malaman sun faɗi wannan magana to kamar yadda bayani ya gabata wannan hadisi shine hadisin da yake magana akan alƙasama kuma na san daga yanzu inda ka an alƙasama to ka fahimci rantsuwa ce da ake yi na wanda ike yin ta yana rantsewa ne akan cewar an kashe mushi dan uwa yana neman jinin dan uwansa amma bai ga lokacin da aka yi kisan ba kun lura da kyau ko sai dai wani ya kawo mushi rahoton cewar lallai ya ji wannan dan uwan nashi kafin ya mutu kafin ya rasu yana cewa wani ya daba mushi wuka wani ya daba mushi wuka wani ya harbe shi wani ya kashe shi kun lura da kyau ko da kuma aka yi bincike sai a gano akwai sa'ansa tsakaninsu to wannan sai ya bashi garanti na ya tsaya ya yi rantsuwa hamsin a nemo mushi haƙƙin ɗan uwansa kuma muna kun ji mun yi bayanin cewa idan ya rantsuwa hamsin ɗin kan wani ne in kisan shin za a kama wani a mai kisasi ko ku a adiya za a bayar allauf rantsuwa ba ta kai matsayin da za a rantse a kashe wani ba malamai ne duk sun yi bayani a kai kuma bayani mai faɗin gaske wannan hadisi ya ishe mai zama mana mabuɗi. akan wannan babi din ana fata mun gano wannan da kyau mu ci gaba ko akwai tambaya na eh. eh eh da kudinta za ta biya ba da kudin al'umma baki ɗaya ba ka lura ba da kuɗin da ake irin wannan ranar da ake ajiyewa na wani abu da shi za a ɗauko a biya da asalin kuɗin da take jin su a jiki da shi za a ɗauko a biya an anas bin malik radiyallahu an anna jariyatan wujida ra'suha mar mardukhan baina hajarain faqil man fa'ala hadha bik fulanun fulan hatta dhukira yahudi fa'awma'at bi ra'siha فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين yanzu mun zo akan alkisas kun zan kuma yi tambaya in gane an fahimci wancan babu na kasama ko kuwa bari mu hadisin an anas ibn malik an karbi wani hadisin daga anas dan malik Allah ta'ala ya ƙara mashi yadda yace anna jariyatan lalle wata baiwar Allah wujida ra'asuha an samu kanta mardukhan an kwankwatsa shi an samu kanta kwankwatsatse baina hajaraini tsakanin duwatsu guda biyu ya an hada wannan eh eh mardukhan mardudan nam ya wannan ya yi ishara kan shi kwankwatsatse an fasa shi bai na hajaraini tsakanin duwatsu guda nawa guda biyu kaga tana cikin jini kenan ina fata mun gano wannan faqil sai ake mata tambaya a wannan lokacin kafin ta rasu man fa'ala bik wa'i muke wannan danyen aikin fulanin wani ne fulanun wane ne kuna ji wane ne miki wane ne miki wane ne miki hatta zukira yahudiyun ana cewa wane ne wane ne har aka faɗi wani ba yahudi aka ce wane ne fa'au ma'at biyar asiha sai ta nuni da kanta e shi ne wani shiru fa'ukhidha yahudiyu sai aka danki ba yahuda kai ba yahudi mutum fa'atarafa sai ya tabbatar da cewar ya eh, shi yayi to tambaya ta anan ita ce shin akwai alƙasama eh akwai alƙasama saboda me an samu wanda ya yi kuma ya tabbatar nan man za a samu alƙasama ne idan bai yadda ba kullum da ko idan bai yadda ba sai a ce to ku bai yadda ba za ku rantse rantsuwa hamsin sai su eh a shirye suke za su rantse sai a ɗauko musu ƙurani a ce su je su alwala dama wannan ai ba a falo ake yi ba kai daman kai suka ɗauki wannan kes ne ba sai a tattara ku gaba ɗaya akwai ku <laughs> busirka ba mun gane wannan da ke daman ba a falon ka ake ba kwata-kwata ba kes ɗin ma ba naka ba ne na kace me eh eh ai haka ake a kotu ai eh a kotu ba sai a ce to zai rantse sai a ce to je ki alwala duk al'amura ne da in yana da tsoro mu yana sai janye ci a'a ba zai ba sai ka ji ma'aikatan kotu suna la ilaha illa eh la ilaha Allah. in yana da gaskiya sai ga yana in bai da gaskiya sai ga ya ci a'a shi dai ba zai taba qur'anin ba duk wata hikimomi ne da alƙalai suke bi a kansu kuma wani lokaci ba za ka ce to an samu a hadisi <laughs> a kodu ka ci tuwon dusa ka ce ba samu ba <laughs> a ba ka tuwon dusa ka ce Allah ta'ala ya sauki Allah ya tsare mu fa a fa sai bai yahudan ya hurta ya ce eh ya yadda shi ikisan fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yuradda ra'sahu bayna hajrain sai rasulmi ya ba da umarnin a kwankwatsa shi. tsakanin duwatsu guda biyu kun gane wannan da ke ku wannan shi ita ce matsalar da malamai suke tattaunawa wannan ita ce matsalar da malamai suke ban shine annal qatala bil musqal mujibu lil qisas abu na farko duk abin da aka yi kisa da shi mai nauyin gaske wannan yana tabbatar da kisasi kuna shi dutse ai kasan dutse ya wuce a ce wai wannan kuma kisan kuskure ne mutum ya ɗauko katon dutse ya buga da shi kuma a ce kisan kuskure ne mutum ya yi harbi so ɗaya bai samu ba so biyu so bai samu ba so uku bai samu ba sai ana hudu ne ya samu sannan kuma a ce kisan kuskure kaga duk bai taso ba wannan bai taso kai tsaye a kirai da kisan kuskure ba abu na farko kenan abu na biyu itibarul mumalasa itibarul mumasala fi tsarikin katili lura kun na farko dai akwai me kisasi na biyu ya za a yi kisasi din sai malamai suka ce za a yi kisasin ne yadda shi ma ya kashe kun lura hanyar da ya bi kisan hanyar za a bi a kashe shi kenan ba a kowanne ba ne alkali zai ce an yanke mashi hukuncin kisa ta hanyar rataya daman babu shi a musulunci annabi sallallahu yana cewa fa idza qataltum fa asunul qitla ɗaya kenan ko kuma a ce an yanke mai hukunci ta hanyar fille mushi kai idan rataye shi yayi a fanka ko a abin nan ko a ice shi ma sai a sa a rataye shi yadda hanyar da wancan ya biye ji shi ma ya biye ji sai ga kowa ya yi tsit da bakinsa idan hankaɗa shi ya yi a teku sai a je bakin teku shi ma a hankaɗa shi yadda wance ita bidimbidima ita bidimbidima har ya rasu shi ma ita wannan bidimbidimar ita wannan bidimbidimar har ya rasu eh a mala ce ko aka ce mafa idan wuta ya kunna ganga ganga ya hankada shi ba kun fahimci wannan malamai sun yi wannan shin ku lura anas sallama ya ce ya ce mana anas ibn malik ya ce fa amara rasul sallama an yuradda ra'sahu bayna hajarain sai sallama ya bada umarnin a kwankwasa kai shi tsakanin duwatsu guda biyu ku lura idan kana kana nan kana aiki na tabbatar da adalci ba mu magana tausayi tausayin kenan ka zartar da abin da shari'a ta ce shi da i kisan bai ji tausayin wanda ya kashe ba sai ke da zaka tabbatar da umarnin Allah wala ta'khufukum bima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir to malam idan ana haka idan an yi ɗaya ba za a yi nabi ba kowa zai ji tsoron a yi nabi a kansa kowa zai ji tsoron a yi nabi a kansa bindiga ya ɗauka ya harbe shi a ka haka shi ma sai a sai abin nan sai a sa bindiga a harbe shi a ka in ya daddaure shi a jikin drone sai a daddaure shi in bai daure shi ba shi ma sai a harbe shi aka ba tare da an daure shi ba sai ya ta watsal watsal in ma zai sama ne isa mai fado yadda wancan ya ji shi ma haka zai ji wannan muna magana idan an yi itibarun ma salafi tsariƙar katili in an bi hanyar da wancan ya kisa ita ma abi don a azarta mai da kisa sai ga kowa ya zauna lafiya idan gada ya hau ya hankaɗo shi sai shi ma dora shi a gada a hankaɗo shi in bi a ce mai har ya mutu Allah ta'ala ya sauwaƙi Allah ya tsare mu da su Allah salamata Wa lafiya wa alaikum salam wa rahmatullah a kai ina ba dokar Allah ba ce wai dan dan tauri ne haka fa wuka ba ta kama shi ayin doka Allah ce tuni za ta kama shi kana ganin wata wukar da kamata yanka iska lokacin ba da za a kisan fa shi ne 'yan sannan da ke wurin fa zai ce ƙala Allah ta'ala ne kun lura da ke ko ƙala Allah ta'ala ya hallazi na amanu tiba alaikum alqisasu fil qatl al hurr bil hurri duk aljanin da ke bashi kariya kaga duk sun gudu <laughs> Allah kuwa duk aljanin da ke bashi kariya sun gudu ce ƙala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى karanta ja a ja a ce kotun yanki kaza ƙarƙashin alƙali wani ya zartar da wane kaza kaza kaza kaza kaza akan fadin Allah maɗaukakin sarki da ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum alqisasu bil qatl al hurr bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa wa qawlu wa lakum fil qisasi haya وقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وقول وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد الله أجيرو دليلان ده القالي يدرسو يو كف هو درسو يزا تين ده هذا مالام سيرك وجيني أنا تطوع kuma alƙali ya yi kwari ba ni nake faɗa ba alƙali bai nam eh eh za a ƙara mana wali musulmin wan nasa'i an su bin malik radiyallahu an anna yahudiyan قتل جارية ala أوضاع فأقاده رسول الله rasulullah sallallahu عليه وسلم بها wali muslim kun ga anan ba a yi mana bayanin me yasa wancan yi wannan danyen aikin ba bai ba a faɗi me yasa ya kashe ta ba kun lura a muslim da imam nasa'i da dai anas bin malik din anna yahudiyan lalle wani ba yahudi qatala jariyatan ya kashe wata baiwar allah ala awdahin akan kayan ado na dirhami kayan ado na tagulla na azurfa ana sa'ansa akan dewan na akan sarka kamar da za ka ga an rubutu an ce ya kashe wani akan naira hamsin akan dai wannan ne sa'in sa ta shiga tsakaninsu fa'aqadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biha sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mishi kisasi shine aqad alqiwat kenan alqisas yayi kisasi akanta kulura ita mace ce shi kuma namiji ne isa Allah ta'ala dama Allah ta'ala ya ce wa katamna alayhi fiha annan nafsa bin nafs rai da rai namiji ya kashe mace kashe shi za a yi mace ta kashe namiji kashe ta za a yi wannan hadisi ya tabbata mana da alkisas ɗaya kenan na biyu kuma mun yi maganin malamai manya-manyan matsaloli guda biyu da ake tattaunawa cewar kisa da abu mai nauyi lura yana tabbatar da kisasi ɗaya na biyu shin ana la'akari da almumasala yadda na farko in kisa shi man an ta yi kisasin abu wannan hanyar a yi mishi duk hanyoyi ne da shari'a take tattaunawa a kansu malamai suka tattauna a kansu idan alƙali ya tabbatar da mu masala shikenan kawai kenan yadda i haka za a mai kawai kuma ka kiyaye in wuraren da ake zartar da hukuncin Allah ne da kyar ka ga wani su barayi kuma sun zo wurin suna sata nan so nawa an tafi harba yan fashi kuma sai ga a daidai wuraren an sace motoci ko an yi wa wani sani an yi amma idan aka ce dokokin Allah ne ake zartawa akan umarnin Allah maɗaukin sarki to za ka ga abubuwa hanyoyin da ake bi sun sha bamban don tabbatar da hukunci kuma yadda ake tsara su yadda ake zartar da su haka kowa ya yi bacin sa da mun shari وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيلة وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي wa inna ma uhillat li sa'ata min nahar wa innaha sa'ati hadhi haramun la yu'dadu shajaruha ولا يختلى شوكها ولا يل... ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدى فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله إلا الإذخر إلا الإذخر فإنها فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر أنا أبي هريرة an karbo wani hadisi daga abu huraira abdurrahman bin abdurrahman bin sakharin ad-dausi qal abu huraira yace lamma fataha Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam makka a lokacin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bude ma manzansa garin makka ya bashi ita qatalat huzailun rajulan min bani layth haka na ku yace eh qatalat huzailun ko khuza'a ina zuwa wanda nasu yake irin nawa su yi shiru qatalat huzailun rajulan min bani laith wanda nasu kuma ba haka yake ba su yi magana na tunga qatalar khuza'atun رجلا min بني laith نعم كوجي ايه خزاعة ايه kabila ce daga cikin kabilun larabawa huzail kabilun huzayl sun kashe rajulan wani mutum guda min bani laif daga cikin banu lais in kuma na ga khuza'a yace shikenan khuza'a ta kashe wani daga cikin banu lais kuna ji bi katilin kana lahum fil jahiliya sun yi wannan kisan ne yanzu saboda su ma banu lais sun kashe musu wani a zamanin jahiliya kun lura da ke ko sun kashe musu wani a cikin jahiliya sun ɗau sa kenan Allah ta ya sauwake to ya za mu ji shin akwai doka mutum don an mai abu kawai ya ɗauki fansa a hannunsa faƙaman nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tashi faƙal sai ce inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da ɗaukaka kada habasa an maka talfil tabbas dahir ya kange garin maka daga fil giwaye bai bari su shigo ba domin ya aika musu tsayarin ababil tarmihim bi ijaratu min sijil faj'alahum ka asfi ubangiji Allah madaukin sarki ya kare maka daga giwaye bai bari sun shigo ba wa sallata alaiha rasulahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin Allah madaukin sarki ya dora garin makka ya dora manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da shi da mummune akan makka a garin makka ya ba su ita wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli lallai ita garin maka ba ta halatta ga wani ba mutum guda da ɗaya kafin ni ba a taɓa halatta ma wani maka ya shiga iyaki ba kuna ji kafin wa kenan ba halatta ma annabi nuhu ba annabi ibrahim annabi musa annabi isa hmm? eh a mun faɗi ulul asmi kun fahimci wannan da kyau ko wa inna ma uhillat li sa'ata min nahar kuma abin sani kawai an halatta min ita ne wani bangare na yini wani yini guda wani bangare na yini aka halatta min nam nam nam nam barakallahu fikum wala tahilu li ahadin ba'di ba za ta taba halatta ga wani mutum guda ba bayana babu wani mutum guda da zai zo ya ce an halatta mishi garin makka don ya je iyaki kunga wani yana cikin khususiyya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da wannan wa inna ma uhillat li min nahar kuma abin sani kawai an halatta min ita ne wani yanke ni yini wa ha sa'ati hadhi kuma lalle ita garin maka a yanzu nan da nake muku magana haramun haramun ce kun lura kenan ba halalun bace in an ce haramun ne bai halatta a zuba da jini ba bai halatta in ba kuma ta mun yi wannan a kitabul hajji har muka ce za a yi kisasi ko ko za a fita jidda a zartar la yi ogadu shajaruha ba a ɓaɓɓake bishiyoyin da ke garin maka wala yujtala shaukuha hakan nan ba a cire ƙayoyin da ke ciki wala tultaqatu saqitatuha hakan nan ba a tsintar tsintuwar da ke maka mutum ɗaya aka halatta mai tsinta illa limun shidin sai dai wanda zai ci giya in ba za ka yi ci giya ba sai ka bata ta wuce nam eh shine abin da ne kananan bishiyoyi da kaya da sauransu duk ba a cirewa a garin makka wala tultaqatu saqitatu hakan nan ba a tsintar tsintuwar makka kana alhaji kana dan umara kana tafiya ka ga riyal goma riyal ashirin riyal talatin riyal ɗari riyal ɗari biyar a ƙasa ko dai ka ɗauka kai ci giya ko kuma ka kauce mata ka wuce eh ya saba mu umarnin manzo Allah mana eh wa man kutila lahu qatilun duk wanda aka kashe mashi wani kun ga mahallin shahid ko duk wanda aka kashe mashi wani qatil wanda aka kashe ma'ana fa'il na bi ma'anar maf'ul dan akwai fa'il bi ma'ana maf'ul akwai fa'il bi ma'ana fa'il qatil ay al-maqtul wanda aka kashe jarih wanda aka ji ma ciwo shine al-majruh wa man qutila lahu katirin duk wanda aka kashe mushi wani fa huwa bi khairin nazarain to shi wannan mutumin yana da mafi alherin zaman ɗayan biyu abu na farko in ma an yaktul ko dai ya nema a kashe mushi wannan a yi mai kenan kisasi wa in ma an yufda ko kuma a bashi fidiya a bashi diya sai Allah ta sai ma Allah tsira da amincin Allah ya kira ɗaya daga cikin su khair wace ce khair a ciki diya ya ba ya yadda a bashi diya ita tafi in kuma ya ce yana neman azar a kashe mishi dan uwa a kashe mishi wanda ya kashe mishi dan uwa ba wanda zai ce yayi zalunci tambaya ta anan ita ce shin wannan hudu ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi yayi ta ne bayan yakin makka ko kuwa wani lokaci ya yi ta bayan fito maka ko kuwa eh shine wani yake cewa zahiru wa annal khutbata waqa'at aqibal fatahi abinda hadisi yake nunawa hudubar ta zo bayan fatahu makka wa laysa kadhalik abun ku ba haka bane yadda muka harara din nan bayan fatahu makka ne waɗanda suka bi diddigin abin sun gano cewa ba ba bayan fatahu makka bane bal waqat qabla al fath ta faru ne qabla fath makka aqiba qatl rajul min khuza'a bayan da wani mutum ya kashe wani a khuza'a kun ga ɗaya daga cikin ruwaya ku kenan ko bayan da rajulun min khuza'a wani mutum da ke kabilar khuza'a ya kashe rajulun min bani lais ya kashe wani daga cikin banu lais fa fi siyaqi hadha hadha bi bayani kuma a kisar an share wannan sai zaka iya duba fatul bali. kamusu sunna kenan sai ka samu bayani almin dai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare bayan da wani mutum daga cikin huzai ko daga cikin huzaa ya kashe wani daga cikin Banu sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tashi ya wannan hudubar ya ja kunne sosai da sosai idan an kashe ma wani an kashe maka wani Allah ta'ala ya kiyaye kana kana da daman zaɓi ko dai hukuma ta tabbatar maka da kisasi ko kuma a baka diya idan kisan ya zama na ganganci ne amma idan kisan shari'a ta tabbatar da shi na kuskure ne a nan babu kisasi ma asalan diya ake bayarwa ana fata mun gano wannan da kyau da ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wani hudu bar fa qama rajulun min ahalil yaman sai wani mutum daga cikin mutanen yaman sai ya tashi mutanen wa kenan ali abdullah salih ko shi ma yana ce yana fama da 'yan zanga-zanga Allah ta so waki mutanen yaman ina ne babban birninta eh ina ne babban birnin kasar yaman sana'a kun lura da ke ko wannan malami ɗaya za ka iya tunawa daga sana'a mai subulus salam al'amiri a sana'ani kun lura da ke ko akwai kuma Abdulrazak a sanani sahibu tafsir sahibu tasanif eh wanda imam ahmad ibn hanbal da ali ibn madini suka baro garin bagadaza za su tafi sana'a domin wurin Abdulrazak ke su su yi karatu sai suka ce bari su biyo ta maka umara sannan sai su wuce ina sai su wuce yaman su je wurin malam su yi karatu suna zuwa makka sai suka sami abdurrazak ya zo aikin hajji ya zo umara ko lura da kyau sai aliyu bin madini ya ce da abokin tafiyarsa imam ahmad to ai ga malam ya zo sai mu karatu anan sai ce shi barowar shi daga gida ya yi niyyar sana'a zai tafi saboda ba zai ɗauki karatu anan ba sai malam ya koma gida can sana'a zai bi shi ina fatan muna jin neman ilimi ko ya ce shi gaskiya baro niyya ne daga sana'a zai tafi saboda sana'a zai tafi saboda ka sana'a zai bi kaga tafiyar da ya kara takun da yayi akwai lada kaza kaza akwai lada Ali ibn Madini ya tsaya ya dauki hadisin sa Ali ibn Madini ne ko ibn Ma'in ne dai dan su ne dai dan su abokin Imam Ahmad bin Hanbal ne fa qama rajulun min ahli Yaman sai wani mutum ya ce daga cikin mutanen yaman yuqalu lahu abu sha sunan wannan mutumin abu sha faƙal sai abu sha ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah uktubu li ku rubuta mun wannan hudu ta ku ya rasulallah kun bai wannan da ya ji jawabin ya ji jawabin yanzu haka shi ma yana da irin wannan matsala a can wurin to amma ya je ita jawabi ba zai yi ba kwarai ya tafi da ita a rubuce ya ce haka manzo Allah jawabi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce uktubu li abi sha ku rubuta ma abu sha ya umarci sakatarorinsa kenan su rubuta mai sun maƙamar abbas sannan sai abbas ibn abdul muttalib ya miƙe baffan manzan allah sallallahu alaihi wasallam kenan kamar ya baffan shi dan uwan mahaifinsa domin da abbas da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi da mahaifin aliyu abu talib duk wa da kani wa da kani suke sai abbas ya miƙe faƙal sai abbas ya ce ya rasulallah ya ma'aikin allah illal izkhir ana sallam ya ce la yi yu'dadu shajaruha ba a babbako ba a abin nan haƙi ba a tumbuke sai wata kenan ba a sarewa sai ma yake Allah tsira sai Abbas ya ce ya Rasulullah illa al-izkhir sai dai bishiyar izkhir bishiya ce ta izkhir fa inna naj'aluhu fi buyutina ya ma yake Allah mu muna sa su a dakunan mu in za mu yi dan boto muna sawa dan yana da karfi sosai da sosai mun gano wanda ke ko in za mu yi in an sami abin nan an yi yanta za a yi bunu in an sa shi kamar shi ne a matsayin yawa ke kenan ko? ta ta ƙari <laughs> eh ɓallo ya ce a take kuma za ka ce ba kanin jirgin da kake yi ba ɗan boto na ce ba ya ce wai a ni na ce ɗan boto <laughs> ana fata an gane yaran da ake ko ba sa nufin ciye ake ci kiran shi ba eh a da hausa ake magana fa ga wani mutumin sokoto ya ce bai gane ba idan an yi rufin gini idan an yi gini kafin kwano ya zo ko ba ana sa ciyawa a sama ba a rufe eh eh to akan me ake walwala ciyawar kaji shi kuma wai soro ya ce ba zazzagi soro wanda na ice na kasa kenan wanda aka rufe ai daga baya da baya an yi kuɗi ai an yi arziki kake magana me sunan shi me sunan shi bayan an kammala gini ba ana zuwa a sa ice a sama ba nan kafa a sa wannan kwanan ba sai da aka sa katako a sama ba to me sunan wannan itatuwan da ake sawa Eh, da sakwatanci eh ina zuwa ina zuwa ya isa gini da ka sani ka dai akwai ginin kwano kafin kwano ya zo soro ake yi an ce soro shine bayan kai sai a sa sai a sa ƙasa a abin nan ko yawwa to kafin wannan kuma da ake sa ba akwai da ake sa ciyawa ba ake shimfiɗa ciyawa akai to me sunan wannan iccen wannan abin da ake yi to ai kaga ko soro din ya isa ko soro din in ka sa timba ka zo ka yi tauyi a nan ka yi tauyi a nan kun lura da kyau ko? nan eh Yau yawwa a da nufin yake magana da nufin yake magana ku lura masana abin ba da kowanne irin ice ake yi ba akwai can da kana yi sati ɗaya sati biyu gara ko sari ko sun kare kenan ko sun ɗaya su lalata shi to masana abu zago mashi na taɓa shi ko to masana abu akwai icen da ake wanda yake sai ke tsawon shekaru kana amfani da shi akwai tagora ko akwai darbejiya ita ma ko eh ita gora to ina fatan yanzu mun gane abin da abbas ya faɗa ya ce illal izhir sai ita izhir a ya ci wanda ya bace eh masana abin su ce ba kowane icen gora kuma ike yi ba sai abbas ya ce illal izhir sai ita izhir fa inna naj'aluhu fi buyutina mu muna sanya shi a gidaje ko in za mu soro ko in za kaza wa na da kabari muna sanya shi a kabari dan kada ya rufta kenan muna neman ya rasulullah ka ɗauke mana wannan mu amfani da shi tunda haka babu yadda za a sa a saman ɗaki babu yadda za a sa a kabari sai an saro shi kuma gashi ya ce kada a sare sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ce illal izkhir sai ita izkhir wannan a halatta ai amfani da shi a'a an yi misali da shi su ce suna kiran shi izkhir ko kuma nan to kun ga anan wani hadisi ya nuna ma kenan idan aka kashe wa mutum wani to ba zai dauki hukunci a hannunsa ba zai nema ko hukuma ta tabbatar mai ta nemo mishi in aka tabbatar da kisan na ganganci ne yana ɗan abubuwa guda biyu ko dai ya karɓi diya ko kuma ya nemi a kashe shi kamar yadda ɗan wanshi ya ɗanɗana mutuwa shi ma ya ɗanɗane ta alaikun salam kanin mutum eh. Eh. Eh, dan uwan shi eh, eh wato wani ne wasu ne suka yi kisa da suka yi kisa sai zago suka samu dan uwan wanda aka kashe sai suka ce musu wasu sun miji kisa ko eh sai ya tabbatar sai a iya tunanin sai ya ce eh waɗannan da aka ce mishi sun yi kisan su ne su ma sai ya datsa hanya ya aikata musu ina kama shi za a yi a hukunta shi hukunci sosai kuma sai abin da alkali ya fi ya gaya mai hukuncinsa doka za ta hau hannun kowa kenan in kuwa haka ne kowa da zaran wani ya shure maka doya da ka kasa ka wuni ba ciniki ya shure sai ka bi dare ka abin ka ce ai ya kashe maka wani kullum da ke ko sai zama na kawai za a zama abin fauta kenan Allah ya sauke alƙali ba ganin dama yake ba a to za ka gyara statement ne za ka ce alƙali shi ma yana da damar ya dangana da abin da yadda kes din ya kai gare shi da yadda binciken shi ya nuna mishi akan haka zai yanke hukunci a'a yadda bayanin ya kai shi yasa ai idan ya tabbata la'alla wurin bayanin ka in ba za ka iya bayani ba sai ka samu wanda zai iya shigan ma da ƙara kai mai jawabi sai ya shigar da ƙarar in ba ka ba sai ka je ka ta jawabi alkali ya fahimci jawabin ka gaba daya wani ya doka maka dan uwa ne shikenan kuma akan wannan zai yi maka hukunci ku lura da ko saboda ka jawabi shi ma yana da abin nan Allah ta'ala ya sauke an Umar bin Khattab radiyallahu an annahu istashara an-nasa fi imlas al-mar'a فقال muhira شهدت النبي sallallahu alaihi عليه وسلم قضى فيه بغرة بغرة, بغرة عبد أو أما فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن سلمة yanzu mun zo magana akan abin da ya shafi kisa amma ta wani bangare ta wani bangare shine mace mai juna biyu a daki cikinta abin da ke cikin ya lalace ya zube kuma yanci wannan da kyau ko mata ne suke fada wannan wannan ta daki wannan suna fada da muciya ko da tabariya ko da bodigi ko da menene ko da menene ba abin da ya sha kanmu ɗaya dai ta daki ɗaya a ciki ta kashe ɗan da ke cikinta mai hukuncinta ko kuma ta kashe ta ta kashe ɗan muna fata muna jin shari'a musulunci ko masana harkokin shari'a suka ce kusan tsarin mulki na ƙasar faransa kashi mai tsoka tsarin muktasarun khalil suka ɗauka ai akan abin da ya shafi kisashi da hukunce-hukuncen jini da sauransu ba su da wannan kwakwalwar kwata dama a komai ba su da kwakwalwa da za su tsara wani hukunce-hukunce sun narkar da na musulunci ne suka yi sannan kuma suka ƙi yadda da cewar musulunci suke yi kun gane mun ci maganar ko nan musulunci suka fassara shi suke amma kuma dole suna tutiyar su suka tsara shi in ba ka wacce za ka ci constitution an ce bai yi magana kan haka ba Allah ta'ala ya sauki an Umar bin Khattab radiyallahu an hadisi daga Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kara mishi yadda annahu husta sharan nas ya nemi shawarar mutane a lokacin yana mai kenan khalifa ashe kana khalifa kana amirul mu'minin kana shugaba ba gaban kanka zaka yi ba dan kawo da ilimi ko da kwarewa ko da abin nan duk ba a wannan zaka nemi shawara wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah ya nemi shawarar mutane kuma kullu lura mutane kuma ba ba wai kan titi za a zo ana cewa mutane ku zo ku ba da shawara ba wa masana harkokin abin fi imlasul mar'a akan abin da ya shafi jaririn da mace teɓarinsa sakamakon dukanta da aka yi ko ji mata da aka yi teɓarinsa ya hukuncin yake wannan bai ta ce shawarar ba faƙalar muhira sai muhira ya ce eh muhira ta gudun shi ba haka ya fara wata nuskar شهيد النبي صلى الله عليه وسلم في فيه بغرة بغرة عبد أو أما yace na halarci ذا Allah sallallahu الله sallama ya yi hukunci akan wannan hukuncin da iya kuma shine za a ba da bawa ko baiwa kuna jina wacce ta yi dukan ko wanda iya dukan ya zuba mata da ciki da tayin da ke cikin to zai biya bawa zai kawo bawa a matsayin wannan ciki da izubar ko ya kawo baiwa eh eh a babu babu kisasi ana kun lura kun shiru babu kisasi ba za a ce za a kashe shi ba amma zai kawo bawa nawa kudin bawa yake miliyan 100 kaga yanzu miliyan 100 ta kama shi kenan faƙal sai umar ɗan khattab ya ce lata'tiyanna biman yashhadu ma'ak tabbas ka je ka kawo wanda zai ba da shaidar manzon Allah sallallahu ya faɗi wannan eh ya ce da mughira bin shuba ba ya je ya kawo shaida akan manzon Allah sallallahu ya yi hukunci akan irin wannan na janin za a ba da bawa ko za a ba da baiwa ba haka ya fara ba to ya je ya kawo shaida wai shaida shi ce manzon Allah ya wani hukuncin eh shi ne yanzu kawai mutum zai kifa abu a kai ta ba da surutai kawai ba za a tambaye shi dalili ba sahabi ne mana su ne ma manyan a fada ce kawo wanda zai ba da shaida a nasu yi wannan hukuncin fa shahida lahu muhammad bin salama sai muhammad bin salama ya ba da shaida akan haka to eh lalle a nasu yi wannan hukuncin Mun muna jin haƙƙi na ilimi ko ba kawai mutum zai zauna da molan kai ta ba da tatsuniya yana ta gaza ana kabara ana abin nan ba babu wannan maganar kawai zai ba da dalili ne laulal isnadu la qala man sha'a ma sha'a inda ba dun za ce kawo dalili ba da kowa ya dinga ba da abin nan kawai Allah ya sauke to yanzu kenan mun ji wani bangare na abin da ya shafi abin nan zubar da ciki idan hukuma ta bankado likita ya yi ma wata allura ya zuban mata da ciki kun yi shiru to haka za a tattaro likitan da matar a hukunta su wa ya ce da shi yi mata allura wa ya ce da shi ya rubuta mata kwayoyi wa ya ce mata kaza wa ya ce mai kaza wa ya ce mai kaza wajibin hukuma ne har dan da ke ciki tsari musulunci yana ba shi kariya ɗan da ke ciki da bai sha iskar duniya ba ana ba shi kariya na idan aka kashe shi to bawa za a bayar ina ba ta muna jin wannan da kyau mhm. a'a bawa za a bayar za ka yanta shi kuma ya zama ɗa ba a ba da ɗa'ai za a bai wa matar za a bai ma dangin wannan jariri bawa ne an abi hurairata radiyallahu anhu qal اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى Hajar. فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حبل بن فقال حمل بن نابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذاك يطل فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع كان مش أبا muna magana ne akan abin da ya shafi kisasi da diya da hukunci na jariri da ke ciki da aka kashe aka yi barinsa ta sanadiyar duka kuna jina ko ta sanadiyar naushi ko ta sanadiyar kulli ko dai wani abu da aka yi har abun nan ɗan da ke ciki aka rasa shi mun yi wannan maganar hadisin da ya gabata yanzu an rasa uwar an rasa ɗan abu hurairah radiyallahu anhu ya ce allah ya kara mushi yadda ya ce iktatala timur atani min huzail waɗansu mata guda biyu daga kabilar huzail sun yi fada da juna nam imlas kenan ko an ce imlas shine mace ta haifar da ɗan da ke cikinta matacce shine imlas kenan da aka dake ta sai ta haifar da shi bai zo da rai ba watakila lokacin haihuwan ma bai yi ba da sauransu barakallahu lafi na na faɗa da su ina da maimaita ina fatan yanzu wannan karatun so mun taɓi ne domin bayanan su filla filla yana cikin kowane ɗaya an yi jawabi an yi bayani masu zurfin gaske akan shi ina fatan mun fahimci wannan da ke ko qal abu hurairah yace iktatalat imra'atan min huzain waɗansu mata guda biyu daga kabilar huzail sun yi faɗa da juna faramat ihdahuma al-ukhra bi hajarin sai ɗaya ta jefa ɗaya da dutse wana jina faqatalatha sai ta kashe wacce ta jefa din wa mafi fi bataniha da abin da ke cikinta ta kashe reno kenan biyu eh to yanzu wannan wanda kisa ne kisan ganganci ne ko kisan kuskure eh, eh ko ai ba kowanne ba kisa ne kisan ganganci ba al'asulu jifa da dutse ai baya eh baya baya kisa kun lura fahtasamu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kun ji sai aka kai kara aka dunguma aka tafi wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kaga ɗaya bangaren bai dauki fansa ba ashe ga hukuma ake kai ba musamman hukuma ta kame kanta ta rike mutuncinta ta rike rayukan al'umma فقضى رسول sallallahu alaihi فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai Rasulullah ya bada ya hukuncin diyyar da ke ɗan da ke cikinta za a ba da gurra za a ba da bawa ko baiwa shine me diyyar ɗan da ke cikin wannan wacce aka kashe wa qada bi diyyatil mar'ati ala aqilatiha kuma ya hukuncin diyyar uwar dangin waccan matar da ta kisa danginta su za su ba da diyyar kene eh eh wacce ta yi kisa ba inan za a ba da diya biyu akwai diyar bawa da za a kawo saboda ɗan da ke ciki akwai kuma diyar ita matar da aka kashe akila ne kuma za su bayar idan aka ce akila su ne dangi kun fahimci wannan da kyau ko dangi ne za su taru su bayar ba wai wanda ya kisa shi kadai ne zai ɗauki nauyin diya ba ko da yana da kuɗi za a raba diyan ne ga dangin shi baki ɗaya hukuma ta tabbatar da ba su da shi nan majalisun karatu ne ina zuwa kullura a sai da gonaki a sai da shanu a sai da uh, wani wata gona watakila sun gaje ta ne tun shekara arba'in shekara ɗari a sai da ita a sai da keke a sai da mashin allah ya tsawake a sai da mota a sai da waye ka ce me kun ga idan aka yi wannan da zarar sun ga dan uwansu ya dauki allura haka sun ci a aje aje aje aje gaba ɗaya za su rike hannun 'yan uwansu wa warrasaha waladaha wa warrasaha waladaha ya gadar da ita ɗanta ya gadar da ita ɗanta ita wa kenan ita matar za ta ci gadon ɗanta Eh? kuna jina ita matar za ta ci gadon ɗanta kenan ɗan shi ya riga mutuwa eh eh eh sai ana sallam ya ce ita za ta ci gadon ɗanta ka ce mai Eh. eh eh kamar ya mata ta riga mutuwa eh ban gani ba eh to ai da wawan ake atafi na'am ya gadar da ita ɗanta kenan ko dai ya zama ya gadar da ita ɗanta in ya gadar da ita ɗanta ya gadar da ita mana za ta ci gadon ɗanta kun lura da ke ko za ta ci gadon don mafi biyu guda biyu ne akwai ha akwai wala da ha wanne ne awwal wanne ne sani fa fahamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da annabi Sulaiman wannan matsalar kun da ke ko sai ya zamana sai muka gadar da ita ɗanta ko kuma muka da gadar da ɗanta ita kowanne yana da saƙo da zai isar idan muka gadar da ita ɗanta ma'ana ita ta ci gadon ɗanta da ke cikinta kun lura da kyau ko kenan ɗanta ya riga mutuwa eh idan muka gadar da ɗanta ita kenan ita ta riga mutuwa yanzu kai shi masu'udu tunaninsa ai ta riga ta mutu mu kuma muna da wa in ya mutu akharu qabl qisma yawa idan idan wannan ya idan wani ya mutu kafin a raba gado ita ya kira munasaka yawa warifin kisma wa man ma'ahum da waɗanda suke tare da su ban ji ba ban ji ba ban ji ba ita ba tana da yan uwa ba wanda ke cikin ta bayana da ɗan uwa ba bayana da kanne ko yayye ba bayana da uba ba bayana da aman ba faƙa ya isa ya isa ya isa فقام حبل بن نابغة الذبياني الهذلي وسنة نابغة الذبياني أدب كنا الهذلي سي حمل ابن نابغة الهذلي سي تاشي فقال سيتي يا رسول الله يا مايك يا الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل يا زعي بعد haƙƙi na wanda bai ci ba bai sha ba shine ba dan da ke ciki ma'ana yanzu ya da zai bada gado zai ba da diyar uwar da aka kashe amma ɗanta da yake bai ci bai sha baya za ya ba da diyarsa wala na taka wala stahal wala na taka bai magana ba wala stahal bai yi numfashi ba lokacin bai atishawa ba bai kuka ba lokacin haihuwarsa fa zalika yuqal yanzu irin wannan za a nemi a ba da diyarsa akwai salon zance a nan ko babu saboda ku lura jumlolin da ya kare duk ya kare su da me harafi iri daya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare ce inna ma huwa min ikhwanul kuhan wannan dan uwan bokaye ne min ajali sajihi alladhi saja saboda saja'un da yayi karin zancen da yayi kun lura ko min ajali sajihi alladhi saja saboda karin zancen da yayi ku lura yace kaifa aghramu man la shariba wala akal lamun wala nataka wala istahal lamun famithlu zalika yutal kaga yana magana ta karewa da harfi iri daya shi kira as a ilmin a ilmin balaga yana eh ka dinga magana yana karewa da harafin iri daya harafi iri daya iri daya Eh? yawwa ya halatta ko bai halatta ba ana salama ya ce ina ma wamin ikhwani kuhan ban gane ba wannan maganar da shi ne eh wani amo iri guda ah, gashi kuwa min ajali saja illazi saja saboda saja'un da yayi kamar wanne kamar wanne kamar wanne awwala ma nastaftihu al bi dhikri hamdi rabbina ta'ala falhamdulillah kaga na lamun ne falhamdulillah alama an'ama hamdan bi yajlu an al ama ne yanzu zaka je ka fahimci menene a sajo ya halatta ko bai halatta ba biyu kenan kullu ko kullu da ke ko sai zazzaro ido kuke yi kada ka zo kana jabi kana bismillahir rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim kaga mimun bismillahir rahmanir rahim mimun wa sallallahu ala nabil karim mimu <laughs> eh? sai ga mutum yana ta yana ta karewa da amo magana ce da ake tattaunata ta almuhim da mutum ya hatara ko ya yi akan akwai ta risala da aka rubuta hukuncin saja'u shin fadin Allah ta'ala ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميم بجارة من سجيل فجعلهم كأصف مأكول قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القارئة يتوشمس وضحاها والقمر إذا تلاها yanzu ai kaga wannan ya yi amfani da wannan salon zancen ne don ya murguɗa magana ka fahimci wannan ya yi amfani da salon zance ne don ya murguɗa hukunci ku lura ya ce kaifa agara mu mallashari ba wala akal ya za in biya wanda bai ci ba bai sha ba wala nataka wala stahal bai magana ba bai kururuwa ba lokacin haihuwa fa zalika yuqal yanzu irin wannan za a biya kaga ya yi salon zance kuma yana so ya karkatar da hukunci an bin hussein an anna rajulan adda yada rajulin fami fa saniyatahu fa ihtasamu ila an-nabi fa muna fahimta irin wannan kisa da ake ciki abubuwa ne da ba za ka tsinda makanka a ciki ba amma da yan gana gefe za ka dinga direction din mutum ce to in an je ka ce kaza ka ce kaza ya eh, amma ka amma ba ka yanke hukunci kullum da ke ko ba za ka yanke hukunci ba ba za a zo falon ka ba za a zo masallacin ka ba za a zo majalisin ka a ce malam mutum ne ya ciji wani sai ya zo mai da haƙora ya zai Allah ya ce wa katabna alim fiha annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni an imran bin husain radiyallahu an an karbo hadisi daga imran dan husain Allah ya kara mishi yadda anna rajulan adda yada rajulin wani ya gatsa hannu wani anna rajulan lalle wani mutum adda yada rajulin ya gatsa hannun wani an samu mutum nau kenan kun ga sai aka ce rajulan rajulan sai aka koya sunayen da sunan wanda i gatsa da sunan wanda aka gatsawa kun ɗaya ya gatsa hannun ɗaya shi wanda aka gatsa hannun shi fana za a yada min fami sai ya fusge hannunsa daga bakin wanda ya cije shi wanda ya gatsa shi fa ya tahu sai haƙoran na sama kawai suka zube haƙoran wa wanda ya gatsa kawai sai suka zube kuna ji na eh faqtasamu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka tashi sai aka dunguma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ina so mu fahimci komai a je zuwa ga masu abin nan din sallallahu alaihi wasallama kun ga waɗannan wurare da annabi sallallahu yana zuwa mai fatawa ne ko mai hukunci mai hukunci ne sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare sai ya ce ya addu ahadukum akha ɗayan ku zai gatsa ma ɗan uwan shi cizo kama ya abdul fahal kama yadda sa yake cizo kama yadda maraki yake cizo ɗayan ku ya gatsa ɗaya la diya talak babu wani diya da za a baka kai da aka zubowa da mai haƙora na ku ce izhab la diya talak tafi baka da wata diya ladiya talak ina ba ta mambayi eh an zama mai da haƙura ba ai ya karanta sin na bisin haƙori da haƙori ko dai a cire haƙorin wannan ko a bashi diya cizo ya sa ku lura idan ana sallama nuna muna abu Ɗayanku ya gasa ma ɗaya cizo ya zaya irin wannan kamar maraƙi kamar sa ya ciji mutum ce tafi ba wata diya da za a baka Allah ta'ala ya sauke sai hadisin karshe kenan ko an al-hasan bin abul hasan al-basri qal حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في من كان قبلكم رجل فيه جرع فجزع وأخذ سكينا فحز بها يده فما رقع الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسي فحرمت عليه الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون malin sai ya rufe wannan babi din da mutum ya kashe kansa kulura an الحسن بن ابي الحسن hasan الحسن بن ابي الحسن daga alhassan ibn abul hasan shine alhassan al-basri da wani ya ce kaifa ya dulla qaumun fihim misal hasan al-basri ya za mutane su bata a cikin su akwai irin hassan al-basri ya tashi gidan ummu salama qal al-hasan al-basri ce haddathana jundub jundub ibn junada kenan jundub ya karantar da mu fi hadha al a wannan masallacin wa ma nasina minu hadisa da ɗaya ba mu mance wani hadisi guda da ya karantar da mu ba tofa ina ɗalibi suke wa ma nakhsha an yakuna jundubun kadhaba ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ma taba jin cewar wai jundu zai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba ma taba jin wannan ba ma shakka akan cewar wai zai mai ƙarya kwata-kwata ba wannan magana ba maganar jundub zai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya qal jundub yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace kana fi man kana qablakum rajulun fi jur'un kana fi man kana qablakum ya kasance cikin waɗanda suka zo kafin ku waye kasance an samu wani mutum cikin waɗanda suka zo kafin ku bihi jir'un yana da ciwo shi waiwa shi wannan mutumin fajaze sai ciwon sai ya harzika shi mutumin da yake da wannan ciwo din wa a haza sikinan sai ya ɗauki wuka fa hazza biha yada sai ya datsa hannunsa fama raka addamu hatamat jini bai daina kwarara ba har mutumin ya mutu ya kashe kanshi ko bai kashe ba ƙala Allahu azza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce abdi bawana badarani bi nafsi ya yi min gaggawa kansa ya gaggautar da kansa gare ni wannan ba yana nuna ya kashe kanshi ba lokaci bai yi ba don ma kana lansa an tamuta illa bi idinillah kitaban mu'ajjala duk wani wanda ka ganshi ya rasu ko an kashe shi lokacin shi ne yayi sanadiyar kisan ne Allah ya sanya shi kadaran a hannun wani ina ba ta mafahimci wannan da kyau kar kai mamaki ka ji wani yana cewa ai idan mutum aka kashe shi lokacin shi bai yi ba wanda ya kashe ne ya gaggauta kashe shi kawai wannan ba addinin musulunci ba fa haramtu alaihi aljanna na haramta mishi aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya za a ya kashe kansa ya za a yi mutum ya kashe kanshi ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi duk wanda ya ɗauki wuka ya farka cikinsa haka zai tashi a ranar alkiyama a jihar nama yana caka mu jikin shi wuka duk wanda ya ɗibi guba ya sha haka zai tashi yana kamfata guba yana sha bai halatta mutum ya kashe kanshi ba wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kaunanku inna Allah kana bikum rahima wala tulqu bi aydikum ila tahluka Allah ta'ala ya ya tsare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yau mun samu bayani akan abin da ya shafi mun ji karshen babi abin da ya shafi kitabul qisas mun ji batutuwa da yawa da aka tattauna a cikin wannan kama daga kisasi kama daga kisasi abin da ya shafi kisa na ganganci kun lura ana ke kisasi a kisan ganganci idan waɗanda aka kashe musu ɗan uwa sun yafe sai a bada diya amma a kisa na kuskure diya ake bayarwa kai tsaye ba magana kisasi idan aka kashe jaririn da ke ciki wannan bawa namiji ake bayarwa ko baiwa eh idan aka kashe dan aka kashe matar za a bada diyar matar a bada diyar dan idan wani ya gatsa ma wani cizo shi kuma ya fizge wurin fizgewar sai ya zubar da haƙorin wanda ya cije shi a nan fa wannan fatawa kai bai fa sai an kai kitse ya ce to yanzu sai ya kai kara kenan sai alkali ya tabbata ya ai babu diya akan kai kuma ce dubi inda ya cije ni dubi inda ya ci Allah ta'ala ya sauke سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم to wai kuna ji in ji zafi kuma yasa kullifa